su ma za mu yi kokari cewa mu ga cewa sun dawo gida suna zaune kawai sai dai mai gida ya fita ya nemo ko kuma suna jiran akwai yaro ya yi karatu ana jira nauyi duk ya dawo kansa shi kadai ya rinka wannan ya rinka wancan sabon shirin arewa yau zai kawo alwashin mai taimaka shugaba tinubu kan lamuran da su comrade muhammad abba isa na janye masu bara daga kan tituna da ma dawo da masu na ƙasa na arewa da suka shige jihohin kudancin najeriya Daga nan shirin zai koma kan zantawar nan da masanin ƙididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar kan yadda aka samu matsalolin da ke haifar da kuncin rayuwa a Arewa. Kwanan nan ministar jin kai Beta Edu ta bayyana cewa kashi goma cikin ɗari na tallafi ga marasa galihu zai tafi ne ga masu bukata ta musamman. Mai taimaka shugaba Tinubu kan na sun Comrade Muhammad Abba Isa ya ce yana jin takaicin yadda yake mai na ƙasa ya ga 'yan uwansa na galabaita. kididdiga ya riga ya nuna arewacin najeriya suka fi masu bukata na musamman duba da cewa ibtila'i na boko haram da cututtuka da haɗarruka da ainihin ambaliya na ruwa da ya ta faruwa ya sa adadin masu bukata na musamman ya yi yawa to duba da wannan ne muka ga cewa kashi goma na ainihin shirye-shirye da tsare-tsare na shugaba bola ahmed tinubu da ya kawo za mu ba da fifiko a arewa maso gabar da arewa maso yamma da kuma na tsakiya saboda su suka fi yawan masu bukata na musamman sannan kuma tsare-tsare da zamiyi zamiyi ne masu bukata na musamman su ne za su zama abin da bature ke kira they will be on a driver seat za su zama su ne a gaba su za su yi kididdiga su za su su suka san inda mutanensu suke mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo su za mu tuntuɓa su suka san gidan kowane mai bukata na musamman mu samu data mu ga cewa duk wannan shirye-shiryen da aka yi ba a bar masu bukata na musamman ko da guda ɗaya ba saboda wannan shiri ne wanda bature ke kira leave no one behind ni na san ciwonsu kuma duk shawaran da na baiwa shugaba bola ahmed tinubu da shi zai yi aiki saboda haka yi umarni ne ya riga ya bayar Ka ga cewa an ɗauki kashi goma nan ma an bayar saboda na san ciwon na ƙasa ya faru da ni na san yadda ciwonsa da kuma ainihin abubuwa da na ji a jikina to na ga irin wayannan mutanen ina tausaya musu don haka nake roƙon Allah Allah ya kai ni ya bani wani iko ko kuma dama wanda zan ga cewa na yi ƙoƙari na ga cewa sun fita daga halin da suke ciki to yana ɗaya daga cikin abin da nake gode Allah da ya ban wannan mukami na baiwa mai shi shugaba bola ahmed tinubu shawara kuma shugaba ahmed bola ahmed tinubu ya bani cikakken iko ya ce in yi duk abin da ya kamata na yi na ganin cewa an kau da masu bukata na musamman a barace-barace da suke idan ka duba akwai tsare-tsare ne dalilin da ya sa ka suke suke bara akwai tsare-tsare da yawa wanda ya kamata a yi musu za a yi a yi musu training kamar yadda sauran gwamnoni suka yi duk wayannan da kake ga arewa suna da tsari wanda yake sun ɗauki masu bukata na musamman sun je sun yi training ɗinsu da suka yi training ɗinsu suka zo aka ba su abin da za su dogara da kansu waɗansu sun koyi kafinta waɗansu sun koyi tailoring wayanda suka bantsama kutu kutu wannan tsare-tsaren su wanda suka bantsama daga arewacin Najeriya suka tafi kudu bara su ma za mu yi kokari cewa mu ga cewa sun dawo gida su da kansu ma za su dawo gida ba sai an gaya musu ba saboda tsare-tsare da muka fito da shi in suka ga cewa abu ne na more rayuwa ba zai hana su ma su yi migrating su tafi can kudu bara to shirye-shiryen da muke kenan su ma kansu insha Allah za su dawo gida mun gode comrade isa da fatan na su za su shaida are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi Masanin ƙididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar da a farkon zantawa ya ɗora alakin ƙarancin kuɗin shiga ga watsi da ƙananan sana'o'i ya ci gaba da bayanin hanyoyi har ma dai da yadda za a samu gyara. Iyaye sai ka samu bayan yana da yadda zai sai dai shi ya kashi kaɗai zai ɗau fartanya sai tafi gona ya je ya ɗauki 'ya'yan wasu da suka zo daga wasu garuruka suka zo almajiranci ko su zai ɗauka tafi da su gona ayan suna zaune suna jira sai ya kawo in ya kawo kuma sarrafawa a gida ma iyayen su sarrafa in an ba su abincin sun ci ma anan za su bar kwanon ba mai ce musu dauke shi anan ka tafi an bar tsari na tarbiyya na al'ada da za a tirsasa su akan su tashi ma tukunna da tunanin su rinka tallafa wa iyayen suna ce Allah albarka albarkan ta bi su su su ginu akan wannan to duk an watsar da waɗannan al'amura wanda su ne suka gyara mutanen da suke baya suka saita su akan abubuwa ba zai hana ana karatu amma yaro in ya dawo makaranta zai tafi gurin sana'a zai tafi gurin koyon wani aiki a'a dinki ne a'a dinkin kwado da linzami ne na riguna a'a dinkin hula ne a'a ga sunan dai sanoyi daban-daban to duk an watsar da su wato ma'ana gata ce ko a ce gata ake wa yaran kenan ba a so su sha wahala shi yasa ya jawo aka kyale su ba sa sanar yana daga cikin abubuwan gata ne kuma gatan mara gata yaro ka ɗauka wai kana barin sa ai wai sai an sha wuya akan sha daɗi ba wuce ce sannan kuma wai sai ka zuba ruwa ƙasa ka taka dan shi to ɗan yanzu bai san haka ba kuma iyaye zama na komai sai an musu da mu dinnan da muka tashi zaka ratsa ka tafi kilomita biyu uku zaka tafi makaranta ko an yi ruwa zaka rike takalmin ka hannu ka naɗe wandon ka ka taka ka ratsa ka tafi makaranta ka je ka dawo yanzu daga mutum ya tashi bai ma kai yin abun ba zai ce maka in ya sayi mota yana da mota ɗayan nan dole zai tayi da sassabe ƴaƴansa ba zai dasu taka ba zai ɗauke su a mota ya je ya kai su ya ajiye su a makaranta an tashi ya zai dawo da su ko a basu su kuɗin kaiwa makaranta kuɗin zuwa makaranta ba za su taka ba wanda daga kan kiwon lafiyansu daga kan tarbiyya da waye duk an watsar da wannan da an ka tashi irin waɗannan duka abubuwa da ake na tarbiyyatar da yara da koya musu tashi samu azaka yaro in ya dawo da dattawa a unguwarsu in ya zo wucewa sai ya cire takalmin su ya wuce su ya tsuguna ya gaishe su in ya ga wannan da abu ya karba a hannu in ya zo zauren gidan su ya cire takalmi ya shiga yana gaida iyayen sai na mutunta su ya tashi ya fahimci tarbiya to yanzu in ya tashi a gidan in akwai bai san wannan nema masa wannan ne ba masa ba a gidan sanda muka tashi yau a gida ɗaya da za ka ɗauki ɗanka yau ka aike shi je kaza gobe maka sake ka je da tu masa tantuwa ah, shi kaɗai ne ɗaya gidan nan komai sai shi bayan bata san wannan abun da ake shine gina shi da ake ba to amma abun takaici daɗin abin da yake faruwa da malamai da sarakuna da manyan attajirai yawanci a gida an kaga cewa yaron da kaman iyaye suka yi birza shi musamman yamma malamai da sarakuna komai yayi kaman ba a yabawa to nan ne hankalin su yake a kansa saboda suna tsoron kar su nuna masa soyayya a jefe shi ko a ko a wannan insa to amma abun mamaki yanzu duka a gida ma za ka samu a ɗakin nan da ɗakin can matan uba guda amma wata matar ba za ta aiki ɗan abu ke zamanta ba al'adu sun zo sun rikita sannan fina-finan nan da ake kallo da gwamnatoci da hukumomi ba sa sa ido a kai yara suke ganin wani irin rayuwa ba abin da suke tunani suka sani ko suka sa ran sai jin daɗi da sharholiyar rayuwa suna son abu mai kyau suna son su sa mai kyau suna son su yi mai duk wani al'ada da suka gani a tv ko a wani abu na yanar gizo akan waya shi kenan sun ɗauka haka rayuwar take kamar yanzu dan zamanin nan da ya irin abubuwa da suke fitowa na barnace barnace a shugabanci wanda yanzu matasan yanzu gani suke ba a taba wani abu sahihin rayuwa da wani abu na tsayuwa akan gaskiya ko tsayuwa akan daidai ba to wa zai koyar da su wannan al'amura daga gidajen ya kamata su tashi to gidajen kansu in ka shiga ka gani za ka sha mamaki sannan nau'in abincin da muke ci an karkatar da wani abu shi ma ya shafi ciwon mu ya shafi matasan nan za su tashi ba ni abin da ake cewa abin da yake gina kwakwalwan yaro tun yana karami abin da ake ce nutritional value abubuwan da ya kamata yaro ya samu tun a wani matsakin shekaru yana ci zai sai ta kwakwalwa zai dinka sa kamar tunani da hazaka da sauransu babu su a ɗau kori a ɗau onga a ɗau magi a ɗau miya da ya kamata da muka tashi muka san cewa tun da safe za a ɗora miyar rana a gidaje sai ta kai har bayan azahar tun daga karfe sha biyu za a ɗora miyar dare ta an sa mata ɗan wuta kaɗan tana ci kaɗan kaɗan ta duk wani ƙwayar cuta ta gama da shi ta yi ne yanzu ya zama na cikin minti talatin sun gama maka miya daga ka zo kan ka sa nuka macin ta mai ta kaɗi ta fara maka kumfa ta fara waye. to ko ba na'urori ake samu ba ga gas ɗin yanzu kowane gida nan take ayi a gama. to ai shine nake gaya maka da shi an ci gaba an kai wani mataki da yanzu iyayen ba za su